daga cikin rukunin farko na jimlar matasa dubu ɗari biyu da za su ci gajiyar shirin bada aiki na empower dubu biyar da ɗari tara da ɗoriya ne suka fito daga jihar Kano. Sunana Abdullahi Mai Kana Zara. Wannan tsari da aka fito da shi a gwamnatin tarayya wannan tsari ba mu karɓe shi ba mu yadda ba ba ma tare da wannan tsari domin matakin da aka ɗauka mun gani ana nema a sha mu basalla domin me Kano muna da sama da mutum miliyan goma sha biyar kuma a siyasance mu muka ba da ƙuri'a fiye da kowace jiha a Najeriya in kuma matakin karatu ne zuwa kowane mataki in ka ce a fito a Kano baka da gurin sa mutane kuma wakilanmu da suke wakiltar mu ku koma ku gaya wa Buhari shugaban ƙasa wannan tsari a kwance rigiza a sake shiri a dawo da bako sunana abdurrahman amma an fi sani na ne da cali kasuwar tura mu kano idan aka zo ta fannin siyasa mu ne muka ba da ƙuri'a sama da kowa a ƙasar nan sannan idan aka zo maganar ilimi kowa ya san mu a jihar Kano ba mu da irin matakin da ba mu da shi matakin ilimi ga mu da wakilai wanda muke ganin mun tura a ce suna zaune wannan abin zai faru to ku sani al'umma fa suna kallon wasu daga cikin dubban matasan Kano kenan suke korafi game da wannan batu na daukar aiki na empower yanzu haka dai yan majalisar dokoki ta jihar Kano sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa honorable garba ya ugwarmai shi ke wakiltar kananan hukumomin tsanyawa da kunci a zauren majalisar misali kamar gari na gwarmai ta san da in ya muri a cikin garin gwarmai na zaune na yin sana'a na ga sunansa ya fito ba zan yi mamaki ba sannan kuma da ina da wani bayarabe a ƙauyen da ke kaba san kasar tsanyawa na ga ya fito ba zan yi mamaki ba sau da yana tabbatar maka duk sunan da suka fito waɗannan mutane ba mazauna wannan ƙananan hukumai ba ne yasa ga cewa ranmu ya ɓaci ba mu yi daɗi ba misali kamata a ce kowace ƙarbar kuma ka iya aidin abin da aka bata kaga wani ba zai shiga cikin wani balle kada wani ya ci haƙƙin wani ni da kai na dauki nauyin tallafawa yara sun kai guda hamsin domin a tabbatar cewa an je an masa rajista a wannan tsarin amma da suna suka fito duka wannan karamar kuma wanda suka wada ba su gudu mutum guda biyar ba sau da haka a nan majalisa za mu tankare mai girma gwamna za mu taɓo har sama domin a tabbatar cewa an yi abin basa ka'ida don mai haƙƙi an ba su haƙƙin suna da suka fito wanda mun tabbatar ba mazauna wannan yanki ba ne to muke so a canja da a mai wanda suke wannan yankin da zama honorable garba ugwarmai kenan wakili a majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya